هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون shin waɗannan ƙungiyoyi masu saɓani game da annabi isa ba komai suke jira ba face alkiyama ta shammace su ba tare da sun san da zuwanta ba idan ta zo musu suna kan kafircinsu tabbas makomarsu azaba ce mai raɗaɗi